بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كنا وما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kamu a yau laraba kenan da muke 24 daidai ko ga watan zulqa'ada na shekara ta 1436 hijiriya 25 a 25 25 tabbas a wanda ta yi daidai da yau ina jin tara kenan ko ga watan tara na shekara ta 2010 biyar miladiya a inda muke karanta wannan littafin a ka'idu shi'ati al-ithnai ashariya aƙidun shi'a wanda suke da aƙidan wato limamai goma sha biyu wanda suke imani da su a inda yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi yadda suke fassara al-Qur'ani yanda suke fassara alkur'ani wa yufassiruna al-ayati allati tanha an shirki ko wato shi'a duk wata ayan da take hana shirka a cikin alkur'ani idan ta zo to ma'anan shirkan anan wato ashirku fi wilayati aliyu bin abi talibin wato ma'anan shirka ita ce wato kada ka yadda ka kafurcewa shugabancin sayidina ali to sai ka zamanto mushiriki wato tamkar duk wanda ya kafurce bai yadda da cewa sayidina ali shine farkon khalifan manzon Allah sannan kuma sai ƴaƴansa kawai abun ya taƙaita to idan mutum ya yi haka ya yi shirka shi yasa duk wata aya da take hana shirka a ƙur'ani ma'ana tana hana ta kafurce ma wannan aƙidar na cewa sayidina umar ne eh, sayidina abubakar ne farko sai umar sai wa sai usman in ka yadda da wannan to ka yi shirka in ka sa ali shine na hudu sayidina ali shine khalifa na hudu to ka yi shirka shi yasa Allah yake ta hana irin wannan shirka so in ka hannu da shirkan ka yadda da shirka ka eh, shirkan eh, ka hadu daga shirkan da Allah yake hananka daga ita to dole ka sa sayyidina Ali shine wa shine na ɗaya kenan kar ka yadda ka yi la'akari da Abubakar ko eh, Umar ko Usman aw al-kufru bi wilayatihi <coughs> ko kuma wato kada ka kafurce wa shugabancin sayyidina mu ahlus sunna mu yadda ai mu yadda sayyidina Ali khalifa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma na nawa na hudu na hudu mun yarda da wannan ai amma mu ce shine na farko daga shi babu wani ba uwa ba abubakar bane ba umar bane ba usman bane shine farko kai tsaye daga mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran sun zalince shi ne suka kwace masa wannan ba za mu yarda da wannan aqidan ba amma muna girmama sayyidina ali khalifa ne na manzon Allah kuma shine mutum na hudu da aka yi masa albishir cikin wanda mutum goma da aka musu albishir ga aljanna yana da daraja yana da falala a wajen Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam iftara ummiyu ala abi iftara al-ummi wato ummi babban wani malami na shi'a ya kirkiro ala abi ja'a wato ala abi ja'far ko rahimahullah Allahu kala ya kirkirawa Abu Ja'far ta ya ce wa hashahu kuma Allah tsare shi bai faɗa ba Ƙirƙira masa kawai aka yi cewa ga inda ya fassara wannan ayar fi qaulihi ta'ala wa laqad uhiya ilaika ya Muhammad hakika mun yi wahayi a gare ka wa ila alladhina min qablika da waɗanda suka gabace ka annabawa La'in in ashrakta da ka kuskura kayi hirka. to tafsirin la'in ashrakta din nan ma'anan shi ai la'in amarta bi walayati ahadin ma'a walayati aliyin min ba'adika, da ka kuskura ka umurci jama'a mabiyanka ya Muhammad to haɗa shugabancin wani da na sayyidina Ali bayan ka mutu to la na amaluka da ya Muhammadu ayyukanka kai karan kanka sun ɓaci, wala na minar al-khasirin kuma da ka kasance cikin wanda suka yi asara ina fata an gane ko to wai da ka kuskura a martabi walayati ahadin da ka kuskura ka yi umarni da a so wani a yadda da shugaban wani shugabancin wani tare da wilayati aliyin tare da shugabancin sayidina ba a ba'adika bayan ka mutu to la yahbatanna amaluka da ayyukanka sun ɓaci ya muhammad wala na min al-khasirin da ka kasance cikin da suka yi asara ne fassarar da in ashrakta din kenan to annabi ya fassara ta haka to a wajen su kenan tunda annabi bai fassara ta a haka ba annabi a wajen su wal iyazu ya yi shirka kuma yana daga cikin wanda ayyukan su suka baci wal iyazu billahi min lazimil qawli kenan annabi yana cikin wanda za su yi asara gobe kiyama tunda ƙarya suke annabi bai faɗi haka ba bai fassara la in ashrakta da kayi amurci mutane su hada shugabancin ba shirka ka haɗa wani da wani ba to da wato bi mana idan har ka yadda Muhammad da ka umurci sahabbai su haɗa shugabancin sayyidina Abubakar da na Umar da na Usman su haɗa da na Ali bayan ka mutu to da ka zama to mushriki kuma da ka zama to wanda suka asara saboda haka sayyidina Ali ne kawai kai tsaye shine shugaba bayan mutuwarka so duk wanda yadda ya haɗa sayyidina ali da waɗancan mutum ukun da suka gabace shi to ya zama to mushriki kuma kafiri kun yadda suka fassara shirka a nan kenan ka haɗa shugabancin sayyidina ali da na saura ukun kawai ake nufi iyazu billah wannan fa ne ya kirkiro wannan wai ja'far ne ya faɗa abu ja'far can الكليني ku duba كدوبا su تفسير الأمي Hmm? tafsirin ƙummi shafi na 593 a suratu zamar zumar da tafsiru safi mujalladi na hudu shafi na 328 suratu zumar da tafsirun nuru sakalaini masha Allah tafsirin nuru sakalaini wato hasken aljanu da mutane kenan gaba daya mujalladi na hudu shafi na 490 takwas to Allah rufa mana asiri inda suka faɗa kenan waftaral kulaini shi kuma kulaini ya kirkiro a usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da ashirin da uku kitabul hujja shi kuma yace, an abi abdullahi alaihi salam fi qawlihi ta'ala wai abu abdullahi ruwaito wannan daga abu abdullahi game da faɗin allah maɗaukakin sarki wala ƙadu'u uhiya ilaika hakika ya muhammadu mun yi wahayi a gare ka wa na min qablika da kuma waɗanda suka gabace ka annabawa la'in ashrakta da ka kuskura ka shirka to la yahbatanna amaluka da ayyukanka sun ɓaci, ƙala ya ce la in ashrakta ya'ani fil walayati ghayrahu da ka haɗa shugabancin sayyidina ali da na waɗansu? to da ka yi shirka ya muhammad ya zubilla. ina fata an gane ko to saboda haka sayyidina ali kawai suka sani ba mutuwan manzo Allah sayyidina ali babu wani bayan shi sai ɗansa alhassan sai hussein sai jikokinsu waftar al'ayyashi shi kuma ayyashi ya kirkiro nashi kirkirar a inda ya ce an abi ja'afar wai ya ruwaito daga abu ja'afar alaihi salam kala ya ce amma ƙauluhu ma'anan faɗin allah maɗaukakin sarki inna allaha la ya gafiru an yi shiraka bihi ko mun san da wannan aya Allah baya gafara ga wanda ya shirka da shi to shirka da shi din anan ya'ani a wajen tafsirin yan shi'a annahu la yaghfiru liman yaghfuru bi walayati aliyin Allah baya taba gafarta wa wanda ya bijire wa shugabancin sayyidina ali cewa wanda bai yadda cewa shine farko kai tsaye direct bayan mutuwar manzon Allah ba to Allah madaukakin sarki wato wannan kafirci ne so tunda ya zama kafiri kuma Allah ba zai taba gafarta masa ba ka yadda kai tsaye bayan mutuwan annabi kawai ba wanda ka sani khalifa saiwa sayyidina ali ne kawai sayyidina ali ne kawai annabi ma yana raye yana raye sun ce ma ba shi bane da ba jibrilu zai saukar ma wahayin ba alim ne to ta za a yi annabin ya rasu kuma a ce ba alim bane zai mai gurbinsa ina fata an gane ko Yawwa saboda haka ali ne idan ka yadda cewa abubakar ne first khalifa sai umar sai usman to kana cikin wanda suka goyi bayan azzalimai wa iyazu billah wanda suka danna haƙƙin aliyu suka kwace mata to saboda haka a wajen dan shiya in ka yadda da wancan kai azzalimi ne kana goyon bayan azzalimai kuma suna nan za su yaƙe ka sai ran da suka kwato hakki wa sayyidina ali to ban san a yaushe za su kwato shi ba ke ina fata an gane saboda haka azzalimi a wajen su waɗannan mutum uku mai goyon bayan su da ya yadda kuma da shugabancin su ba na ali ba sai su ne farko to su ma magoyan bayan azzalimai su ma makiyan su ne wa amma qawlu amma inda Allah madaukakin sarki yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u uku? Allah yakan gafarta duk wani zunubin da bai kai shirka ba ga wanda ya so haka muka san tafsirin ko yawa wanda yayi shirka kwata-kwata ya mutu akai Allah baya gafarta masa amma wanda ya mutu yana sata yana zina yana shan giya yana abubuwa na manya-manyan kaba'irai a aqidan ahlus sunna inda muka karanta a can a alamu sunnatil manshura mun san Allah madaukakin sarki suna karkashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya gafarta mutum in Allah ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon zunuban da yayi kuma ya fidda shi ya sanya shi aljanna don ba zai taba dawama a wuta ba ina fata an gane in Allah ya ga dama ya gafarta ma wanda ya din tun farkon kiyama tun farkon hisabi mun sha faɗa ko a hadisai Allah zai ce ma waɗansu kai zo nan matso kusa da ni ko ce ka san kayi kaza ka san kayi kaza ka san kayi kaza ka san yace tabbas ya Allah sai mutum an fayyace masa duk abin da yayi kuma ya yadda yayi ɗin. Allah ce na taba fallasa ka na taba tona asirinka an taba kama kai ce a ya Allah to yanda na rufa ma asiri a duniya haka nan ma a lahira yau ma na rufa maka ba zan fallasa ka ba je ka aljanna ina fata an gane akwai wanda Allah yake wa haka to amma in dai shirka ne Allah baya wannan kawai innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna harrama Allahu alaihi aljanna wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta masa aljanna kwata kwata wa ma'awahu naru sa wuta wa malil zalimina min ansar nau'ukan shirka manya-manyan shirka masu fidda mutum daga musulunci zuwa wajen boka da yadda da shi da imani da shi a gani zuwa gun ɗan duba da yadda da shi da imani da shi gamsuwa da abin da ya faɗa gun ɗan tsubbu zuwa gun ɗan tsubbu imani da shi roƙon kabari je ka kwanta a kabari ka fuskanci kabari tana roƙon shi alkhairi kana neman ya tunkuɗe maka wani sharri wani kabari sawa'un na wani wali ne na wani shaihi ne na wani abun nan ka gani ko ma wani irin shaihi ne ko ma wani irin wali ne ko ma wani irin annabi ne in dai a kabari yake kaje wajen karoce shi wani abu na jalabi ko dafa iya tunkuɗe maka wani abu ka to bakin mushrik baki irin ina fata an gane kuma tsakaninka da musuluncin nan kamar sammai tsakanin sama da ƙasa rataye-rataye guraye layu kambu su menene duk shirka ne manne-manne a gida ƙahon rago da wani rubuce-rubuce da wani kwalba a yi abin nan a yi sabon gida a je a binne kusurwa ta can a binne ɗaya kusurwan ƙarshen bango can karshen wancan bangon a binne binne binne a gate su menene a falo ne duk wannan shirka ne kuma abun mamaki suna inviting sharri gidan kwarai da gaske yadda za ka aje mayan karfe a nan duk wani abu da zai gilma inda ya karfe ne ko mene zai jawo shi ya manne a jiki to haka duk wanda ya binne binne a gidan shi to sharrin nan ma zai zo ya makale sharrin nan ma zai zo ya makale ina fata an gane duk irin waɗannan abubuwa mutum ya dogara ga Allah ga addu'o'in da in ka ji su ma malam in kana ji waɗansu addu'o'i da annabi ya koya mana na azkar in nan ma malam ga sunan a cikin hisnul muslim eh, naira nawa ake sai da hisnul muslim majan nan ɗari amma mutum ya je gumbo kai kashe miliyan a ba shi kahon rago kahon rago ga hadisan manzon Allah an ciro su minal kitabi wa sunna daga littafi mama. don Allah mu ji wata addu'a a'udhu bi kalimatin lahi tamma allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن دوبا ina neman tsari Allah kare da kalmomin Allah gaba ɗayansu cikakku min sharri ma khalaqa daga dukkan sharrin abinda Allah ya halitta dan Allah akwai abinda aka rage anan har kunama ya shiga har sauro ya shiga domin inda yana da sharri har da cinnata da zata cije ka duk duk sharrin wani abinda ka halitta ya Allah min sharri ma khalaqa wa zara'a da sharrin da abin Allah ya aje a ƙasa wa bara'a da sharrin abin Allah ya dasa bishiya ba sharri ba ba halittan Allah bane ciyawa fa har ita in tana da sharri duk karo ta Allah protection min sharri ma khalaqa wa zara wa min sharri ma yanzilu as sama'i da duk wani sharri da yake saukowa daga sama wa ma ya aruju fiha da duk wani sharri da yake shiga cikin sama wa ma yakhruju min al-ardi da duk wani sharri da yake shiga cikin ƙasa wa ma minha da wani sharri da yake bubbugowa daga cikin ƙasa ba ɗaya bazu Allah ka karin daga gare shi sannan wa min sharri fitanin laili wan nahari da sharrin fitinan dukkan darare da sharrin fitinan dukkan yini wa min sharri kulli tariqin da sharri ka kan daga sharrin dukkan mai zuwa ya kwankwasa mutum kofa kulli tariqin da sharrin dukkan mai zuwa ya kofan gidanka ya kwankwasa maka gate ko ya kwankwasa maka gida illa tariqan ya turku bi khairin sai dai mai kwankwasawa da zai zo da alheri shi kan karkara ba da shi ya Allah amma duk wani masharranci da zai zo ya kwankwasa maka gida Allah ka karin daga shi illa tariqan ya turku bi khairin ya rahman duba idan aka fara kawo su sai ka ji addu'o'in ka natsu da su ne kawai ka su da su fi sabilillahi hisnul muslim ɗari ɗaya ga shi nan ka je ka ba da dubu ɗari an baka ƙahon rago ba ka san me aka kunta a ciki ba ina ake samun ƙahon rago ka je yan awaki nan in an fede in an fede rago aka babbake shi nan ba fi ake zub da su can za a samo shi fa cikin bola a wanke shi a zo a dura maka abu da ragon ma mai shi malamin ma eh, bokan ya dauro ya baka ka dafa kai dan yi fatu ka san ka dan samu wani abu ba amma abun mamaki kai ne zaka bashi ragon shi ko ya baka kahon bun mamaki Kofar teku ba za ka gani ba lokacin da zai da ragon ƙahon ma da yana taunuwa haƙorin shi na iya tauna shi wataƙila da baka gan shi ba me aka dura a ƙahon allahu ala amma a ba mutum ya manna a ƙofar ɗaki ya manna a wata kusurwa haka ko a ce ya manna a bayan agogon bango in kana zaune a falon ya kaga agogon bango mai kyau ashe akwai ɗaure-ɗaure a bayan shi haka suke yi haka suke yi in gaya maka to da za ka tambaye shi da Allah malam ake kiransu ko? malam har aka rama kallama ma ake kiransu Allah wannan tsahon na me yace na tsari ne gaba ɗaya gidanka ba barawo da zai shigo to kahon ni na ga ragon ma ana sake shi ai da kaho biyun ma da ransa ma ana tashe shi makallar amma sai da aka cinye shi aka yadda wannan yanzu ne barawo ba zai iya shigowa ba haka za ka tara ko ka samu wani ya shiga ya rataye ƙur'ani irin namu na gida ya rataye ɗaya na ya rataye ɗaya na ya rataye ɗaya na ya rataye ɗaya daidai filin shi ya ajiye wani cikin haba alƙaryanka da ɗakin duk ƙur'anai ne suke zagaye baka karanta ba ina amfani da duk wanda ya zagaye waɗannan kansa da ƙur'anai a ɗaki shi wanda ya karanta ayatul kursiyu da falaki uku da nasi uku da ƙul wallahu uku ya tofa shi ya samu kariya kawai ka shiga tsakanin ƙur'anai shi kenan baka karanta ba baka da bambanci da mutumin da ya zo bacci ya aje bindiga a nan ya aje wata anan, ya aje wata anan, ya aje wata anan, ya aje wata ya nan ke tsakanin bindigogi nake kwana ƙaryan ɓarawa ina sai ka motsa malam eh, bindiga ai ɗauka za ka yi ka yi kokin in wani ya shigo ka harba to haka nan ma ƙur'anin ma ai karanta ayoyin za ka yi ka shafa shine sun amfane ta. amma ɓarawo na shigo da bindigan da ka aje suka zagaye kan zai kashe ka in ya shigo zai tattara ƙur'anan ma ya yi gaba da su ba ka kashe ƙur'anai to duk wannan ɗansul basira ce toshewan basira mutum ya bar Allah ya riƙe wani abu daban ya riƙa ma kuɗi ya rika ma kuɗi gobe ta koma masa jibi ta koma gata ta koma jibi ta koma kullum wannan hatsari ne Allah ban yaro Allah baya gafarta irin wannan ne Allah dai ya samu dace Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafartawa duk wani wani zunubi wanda bai kai shirka ba ga wanda ya so ya'ani sai suka ce liman yasha din ma'anan shi wanda ya nuna soyayyan shi ga Ali shine wanda Allah yake gafarta masa zunubansa wanda ya nuna soyayyarsa ga sayyidina ali cewa shine farkon khalifan manzo Allah kai tsaye bayan mutuwar manzo Allah ya rijekin Umar da Abubakar da Usman can kuma wanda ba a gafarta masa kwata-kwata din nan wanda ya dada khalifancin cewa Abubakar ne farko sai Umar sai me sai Usman sai ya mai da Ali ba shi bane farko shine wanda ba a gafarta musu wal iyazu billah ku duba inda ake fassara qur'ani da son menene da son zuciyar da zai supporting din aqidar mutum son zuciya na fata an gani lokacin da ake hayaniyan kamfen din nan kafin zaben nan na ji wani a rediyo ya fito yana cewa ina jin akwai wanda gwamna shema ya tsaida ibrahim shema Yau ya tsaye da wani ina jin musa sunan shi yawa to ana aka tashi matasa suka ce ba su yadda ba da ya zo kamfe ya ce ai Allah ma ya san da su domin ya ce su fi Ibrahima daga Ibrahima sai me ya ce za ka ce wa Musa ba Allah ya haɗa su ba ya ce a Kur'ani ma Allah ya haɗa su ni na ji wannan da kunne na Allah na yawa ya ce to ai Allah ma ya haɗa su ma da ku ce sufi ibrahima sai wa ya ce musa na shuli kenan illallah muhammad sallallahu to ka gani to shi kuma wancan annabi ibrahim ne aka ce shi kuma na ibrahim ne to ka duba shi ne na gaya maka mutum zai ɗauko qur'ani ya kotin din shi yanda yanda ga dama na fata an gane allah wani ya rufa mana a shi sa don kaga wannan a hannun dan shi'a to ƙur'anin kawai ka karanta shi inda kaza amma in kace wai daga fassaran shi ne to wani abu ne daban a wajen shi fassara kowa da yadda zai fassara shi yanzu in ka gan ƙur'ani wannan in ka je gun malamin tsubbo shi za ka tara, amma ka je ya baka wani lakani sai ga ayoyin zai rika daddatsewa yana buɗa su yana shigar da nashi yana bubbuɗa su ya sa bracket ya sa wani cycle ya sassa abubuwa Allahu imma sai a datse hakurin sai a ta Allah sai a ja wani na a sa wani katotin cycle sai a fi fidda hudin can sai a zuzzuba waɗansu abubuwa in ka je ya nuna maka a ah, mu da ƙur'ani muke addu'a mu da ƙur'ani ya nuna maka na fata an gane to sai ya in ka je gun fasto shi ma yana da shi ya saya na fassaran hausa ko na turanci shi ma yana karantawa to sai ka na ka ci alhamdulillah tunda yana da qur'ani faston shi ko yana nemo irin fawailul lil musallina ai ya shirya ce to azaba ya tabbatar da masu sallah sai ya rubuta wannan sai kuma a je wani gu kuma haka shi kuma zai nema ba zai ce allazina hum an salatihim tahuna ba ina fata an gane Allah wa ranzu ya rufa mana ake. Wa yi fassiru na al’ayatin lafi ta amuru bi ibadatin lahi wa sinabi tahut, ya suke fassara ayoyin da suke umurni da bauta wa Allah shi kadai a cikin al’ur'ani, da kuma nisanta menene bauta ma gumaka da shekanu da duk wani abinda ba tsarin Allah ba, dukkansu suna fassara su bi walayatul a'imma ibadatul lahi wato Allah ya umarni da abauta masa innan ma'anan shi a yi wa shugabanninsu da limamansu biyayya in kai wannan kawai ka bauta wa Allah wal bara'atu min a'da'ihim ittinabu taghut ka nesanci dagutu da gumaka shine ka nesanci makiyansu ahlus sunna in ka nesanci ahlus sunna to ka ka ka ka ne sanki dagutu Wani su ne makiya menene wanda ba su yadda da cewa sayyidina ali shine farko ba a khalifofin manzon Allah iftara sai suka kirkiro ayoyi kamar haka fassara ayoyi suka ce anna aba ja'far rahimahullah lallai abu ja'far Allah jikan shi kala yace wa hashahu kuma Allah tsare shi Allah Allah kare shi wal iyazu billah bai faɗi wannan maganan ba amma sun danganta ta gare shi suka ce ma ba na nabiyan qattu Allah bai taɓa turo annabi a duniyan nan illa bi walayatina sai face sai Allah ya yi wa annabin nan wasiya cewa ya so mu ya so mu ya so shugabannin shi'a mu duba har annaban farko kenan annabi adam an masa wannan annabi nuhu an masa wannan annabi ibrahim an masa wannan annabi hudu annabi yunus annabi yusuf annabi yaqo annabi annabi duk wani annabin da ka zarce Allah bai taba aiko wani annabi a duniyan nan ba ba ce sai da Allah ne ya masa wasiyan cewa yayi ne? ya nuna soyayya da biyayya ga shugabanninsu wal bara'atu min aduina kuma su barranta daga makiyansu su barranta daga makiyansu wa zalika qaulullahi fi kitabihi wannan shine ma'anan faɗin Allah in ji su wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan hakika mun aika manzo a cikin kowace al'umma idan manzo ya je me yake ce musu ani ibudullaha ku bauta wa Allah ma'anan shi wato ku nuna biyayyanku da ƙaunanku ga shugabancin Aliyu da ‘yan gidansa shine ibudullaha din kenan. washtani bu tagut ku nesanci tagutu nesancan tagutu shine ka nesanci dukkan makiyan sayyidina ali amma da suka isar da sakon faminhum man hadallah a cikin su akwai wanda Allah ya shiryar da su suka amsa wannan kiran su ne yan shi'a wa minhum man haqqat alaihim dalala a cikin su akwai wanda bata ta tabbata a kansu su ne ahlus sunna bi ma'ana wanda suka goyi bayan cewa sayyidina abubakar ne sai khalifa sai umar sai usman bi takdibihim ali muhammad domin sun karyata iyalan gidan muhammadu ka duba inda ake fakewa ina fata an gane ku duba tafsirul ayyashi wal lafzu lahu tafsirul ayyashi Waftara wa أبي عبد Abdullahi رحمه suka kirkiro wani ƙaryan suka danganta shi ga abu abdullahi Allah jikan shi wa hashahu kuma Allah Allah Allah ah, billah Allah ya tsare shi ba shi bane ya faɗa danganta masa aka yi fi lahi wajen fassara faɗin Allah wa qala lahu la tattakhidhu ilahaini ithnaini Allah yana cewa kada ku yadda ku rike alloli guda biyu bi ma'ana wa wala tattakhidhu imamaini kada ku yadda ku rike limamai biyu ku duba kana rike da sayyidina ali kuma addisanka kana rike da abubakar a'a innama huwa ilahun wahidun ai imamun wahidun to kun ga magana ta bayyana nan wato limaman su ma tamkar me Allah ne tunda a can mun faɗa a can sun faɗa a farkon karatunmu idan Allah ya faɗi magana kana iya cewa ma limamin su ne ya faɗa ko yawa duk ta zauna kuma tun da maganansu ma tana iya share ta Allah ta kauda ta Allah ta su ta kafu a wajen wa yufassiruna al-ayati waridati fil kuffari wal munafiqin duk wata aya da ta yi magana akan kafirai da munafukai a Kur'ani ya suke fassara su waɗanne ne kafiran waɗanne ne munafukan a wajensu a fassaransu bi akadir sahabati rasulillah sallallahu suna fassara duk wani kafiri da Allah ya bayani shi a Qur'ani ko wani munafiki to suna fassara su da manya-manyan sahaban manzon Allah ne ridwanullahi radiyallahu anhum Allah ubangiji ji kansu ya yarda da su gaba daya wai ina hujja suka ce ga abin hujja wa iftarau ala abi abdullah sun kirkiri ƙarya wal iyazu billah suka danganta ta ga abdullah abu abdullah rahimahullah wai abu abdullahi sayyidina haka duba sunayen mana a can ba kowanne da lakabin shi ba kowanne da lakabin shi Hussein kenan in kun ji sun ci Abu Ja'far waye kenan ku rika duba sunayensu a can domin in bracket sun ba ma kowa laƙabi saboda haka ba sa ma amfani da sunan sai laƙabin kawai su yanzu idan aka ce abu ja'far ka duba can bayan limaman su goma sha biyu innan da suka je suka jero su kowa da suka bace suna sun abin nan sun abin nan wa suka ba mahadi shine muhammad to kaga shine mahadi wane ne al wani ne abin nan he kun rike sunayen a can ne za ku fi gane amma wannan shine Husaini ko to sun danganta shi wal iyazu billah Allah tsare shi bai faɗa ba wa qala alladhina kafaru wai Allah madaukakin sarki yace wa qala alladhina kafaru lalle waɗanda suka kafurta sun ce rabbana ya ubangijin mu arinan lazaini adallana ka nuna mana waɗannan mutane biyun da suka ɓadda mu minal jinni wal insi daga cikin mutane da aljanu na naj'aluhu ma domin mu sanya su yau a cikin wutan jahannama ta haka aqdamina su zamanto su ne a ƙarƙashin kafafo waccan abun takawa liyakuna minal asfalina domin su kasance cikin waɗanda suke kan ƙasa ƙasa kun san dama mutum biyu ne suke halitta biyu ne suke ɓadda mutum na sha faɗa a nan shi yasa Allah ce kullum ka rika neman tsari Allah ya kare ka min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin min aljinnati wan akwai maki daga mutum shine wanda zai zo maka physically ke wani zo mu tafi sinima wani zo mu je club yau akwai harka Banda da kuɗi a'a ni ina da su banda na tiket a'a ni zan biya ma banda na kaza ba komai zai sai ka je kawai kullum shi wajen sharri shi na mutum zai zo maka fizikali shi kuma na aljani zai zo maka ta zuciya da ya wistari maka abubuwa shine waswafi alladhi yuwaswisu fi sudurin na shine shedani zai zo maka to su zo maka wannan ta waje wannan ta ciki ina fata an gane to shine waɗannan da suka wa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dalalin shi yasa manzo Allah ke ba mutumin da yake nan face sai yana da qarini qarini wanda Allah ya hada shi da shi ne wanda za su rika kokowa da shi zo mu je kula ba za ni ba a billahi minash shaitanir rajim sai ka je ka imani ya taso maka sai ka ka ci nasara akai to bai zo mu yau an kawo ɗansu kwalabe sababbi Allah Allah to muje mu gansu ya ci nasara a kanka yau ina fata an gane to shine za ka rika kokowa da shi kokowa da shi ana ganin karfin imaninka wata rana ka buga shi a ƙasa ka yi shekara kana danne da shi kana shaƙi da wuyan shi ka ga shekara ɗaya baka je wannan wurin ba wata rana can hanyar ɗan juya kanka in imanin mutum ya rauni sai ga wata biyu kawai shi ma yana shaƙi da kai ya danna ka kullum kana zuwa can ɗin wata rana ku yi gwagwagwa da shi to shi ne nan ake jarraba imaninka da ƙarfin imaninka kullum sai Allah ya haɗa ka da wannan shekarun kuna kokowa annabi ya ce ba wanda Allah bai sanya masa nashi ba da shi Allah zai jarrabi mutum amma annabi kala yake ninawa ya musulunta ninawa shaidanin da Allah ya haɗa ya musulunta baya umurta ta sai da alheri kai kuma sai ta yi gwagwarmaya duk inda kake yana jinka kamar inuwa inuwanka ina fata an gane in ka zauna a nan kana karatun qur'ani sai ya dan maka haka ya turo ya fahimtan ka zakaya ta bar qur'ani ya kaga kana haka kana haka kake ina fata an gane haka haka zai abun nan ya sa maka wata hamma ya sa maka kana haka sa da kayi aka ce kace a'udhu billahi ne ina ku ya turo maka wannan ya turo maka wannan shagaltar da shi kana cikin karatu ah, ina abubuwan ka na primary school din nan shekara fa 40 fa kai don ya ga ta ɗau qur'ani ka maka wani abokin ka na shekara arba'in mai a primary zai ka maka zai ka maka tunanin shi yanzu kai ta tuna shi kai ta tuna shi kai ta tuna shi da masu ya bar wannan ya bar wannan sai ya kawo maka wani yake amma ya kamata ka dan buga mai ai kwana biyu ba ku gaisa ba sai ka dawo Tana kana buga da makamantan duba whatsapp mana ko da wani dan abun nan haka a duba sai ka ji qur'anin ma kawai ka abun nan kace sadaqallahu alazim alhamdulillah Allah annabi ma ayyace wanda ya karanta harafi daya yana da lada gona to ni na karanta sura biyu ma alhamdulillah an jefar haka shedan zai rika bullo maka in ka tashi ka ce Allahu Abba ka tashi za ka yi sallah hayya sai ah sallah za ka yi sai in yama yake haka ko yama haka sai ka duba agogo yake kana sallah fa kana duba kwallon ka ba ta yi kyau ba sai ka ga mutum ya tsaya haka yana sallah Allah ya rahu da yake ga mutum ya haka ke dan ha haka duk abun alheri duk wani abun alheri in ka tashi kawai yana nan kamar yadda ba ka rabuwa da inuwanka har abada haka ba ka rabuwa da wannan shekar sai sa in ka ji wannan abu ya maka manzo Allah ya ka kai tofi so uku ta hagun ka ko sai to a'udhu billahi minash shaitan to a'udhu billahi minash to a'udhu zai barka zai barka irin wannan shine Allah ya rufa mana asiri ah, <clears throat> sai mu je fassara na gaba yawa yawa eh, eh, wa qala alladhina kafaru rabbana arina ne ko da a gobe kiyama idan mutum ya shiga wuta sai ɗan wutan hai su Allah ya Allah nuna mana mutum biyun nan da suka ɓadda mana na wannan maƙinmu na alje daga cikin jinnu ɗin da maƙinmu na cikin insu Allah ka nuna mana su mana jeho mana sunan a cikin wutan mu sanya su can karkashin kafan mu rika tattaka su su zamanto su ne kasa kasan mu ya suka fassara waɗannan guda biyun da suke ɓadda mutumi mutane suka ce huma in nan sun makana sai yake wa kana fulanun shaitanan ya ce wane ai shaitan ne wane ne wane huma in nan su biyu in nan na ji alhuma eh suwaye huma sai ya ɓoye ya ce mutanen ku biyu din nan suna nufin sai na abakar da umar wa kana fulanun shaitanan shi kuma ɗayan ma shaitani na ukun kenan to amma nan ba sai suka ki su fassara su sai aka zo wa qala allamatuhumul majlisi shi kuma babban shehin shi'a da ake kira majlisi sai yace huma din nan da wancan ya faɗa bai bayyana sunansu ba ai abubakar wa umar su ne ya Allah ka nuna mana waɗannan mutum biyun da suka ɓadda mu a duniya su ne abubakar wa umar war muradu bi fulani ma'anan fulan din nan ai umar kenan ai shine aljinnul maskuru fil aya shine aljanin nan da aka ambata a cikin aya suka ce aljani shaidani shine umar wal iyazu billah wal iyazu billah wa inna ma summiya bihi ku duba suka ce dalilin da yasa aka kira wai sayyidina umar shaitanan bi annahu kana shaitan wa asalin shi da shaitani ne imma li annahu kana shirka shaitanin li kaunihi walad zina wal iyazu billah wai domin yayi tarayya da shaitan yayin da za a haife shi Sun san manzo Allah sallallahu alaihi a hadisi ya nuna mana idan mutum zai sadu da iyalin shi yace bismillah Allahumma jannibina shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana muke ce bismillah da sunan Allah ya Allah ka ne santar da mu daga shaytan ni da iyalina a wannan saduwar da muke sannan ka nesantar da abin da za ka azurta mu wato ɗan da za mu samu ta hanyar saduwar nan shi ma ka nesantar da shi daga shaidan to wai sayidina umar shi lokacin da wato wai ake saduwa don haifan shi ba a yi wannan abin ba sai aka yi tarayya da shaidan da mahaifin shi wajen samun umar wa iya zubar abubuwa dai na kazanta ku duba mutanen nan ku duba wai shi yasa shi dan zina ne ma kawai shi yasa aka kira shi shaidan au ko kuma li'annahu kana fil makri wal khadi'a ko kuma domin saboda tsaban makirci da yaudara irin na umar tamkar shaidani sai sa aka kira shi shaidan wa alal na yuhtamalu al su kuma sauran akan akan iya daukan kishiyan haka bi an yakuna al muradu bi fulan ababakar ana iya daukan fulanun inna abubakar ba umar ba wal iyazu billah kun ji da irin kazantan su da makamantan kazanta da rashin girmama sahabai da cin zarafin sahabai wal iyazu billah wannan magana da kazafin a ce mai dan zina ba kazafi ba ne to kaga akwai akwai rajmu a gobe kiyama akwai akwai akwai haddi akwai kisasi da za a yi gobe kiyama mu duba wannan magana kazantacciyar maganar nan tana cikin mir'atul uqul wato madubin hankula mujalladi na 26 daidai shafi na 488 cikin mata kitabin rauba waftarau suka kirkiro wata karyar kuma ah, suka ce an abi basirin an abi abdullahi shi ma duka ƙarya ne suka dingina masa game da fi qaulihi wa la tattabi'u khutuwati shaytan ko Allah na ce kada ku yadda ku bi wato eh, diga digin shaytan diga digin shaytan innan suka ce hiya walayatu sani wal awwal shine shugabancin farko da na biyu wane ne farko wane ne na biyu suka ce su ne wato kada ku yadda ku bi ra'ayinsu kada ku yadda ku bi abinda suka rayu a kai alhalin manzo Allah na ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin su suna ce in kuka biye mu waɗannan kun biye ma shaytanu iyazu billah wa ala abi ja'far rahimahullah wa hashahu suka kirkiro wata ƙarya suka danganta ta ga abu ja'far Allah ubangiji ya tsare shi don bai faɗa ba game da faɗin Allah maɗaukacin sarki yu'minuna nuna jibti wa taguti ko suna imani da aljibtu gumaka wa taguti da tagut aka ce fulani wa fulan aljibtu da tagut ne wani da wani din nan wato ba ma sai sun fassara maka ba wani da wani ku duba wato abubakar da umar kenan ko ku duba basairu darajatil kubra shafi na ɗaya mujalladi na ɗaya shafi na tamanin da bakwai wa ƙala shaikuhumul majalisi shi kuma majalisi sai ya bayyana menene wani da wani ne ce abubakar wa umar ku duba biharul anwar wa yufassiruna ayyama wa shuhura bil a'imma suna fassara kwanakin duniya da watannin duniya da shugabanninsu shugabanninsu nawa ne to watannin musulunci nawa ne to su ne wannan shine muharram wannan shine eh, safar wannan shine rabi'u sani wannan shine abin nan suna ta iftarau sun kirkiro karya game da wannan anil baqir alaihi salam fi qawlihi inda Allah ce inna iddata shuhuri inda Allah ta lalle hakika adadin watanni a wajen Allah kala sai yace shuhuru na isna ashira. wata watannin mu dama na musulunci goma sha biyu ne sune wa huwa amirul mu'minina wa adadu auladihi ba'dahu shine amirul mu'minina ali da adadin ƴaƴansa da ya haifa ko goma sha sha ɗaya har da shi sha biyu kenan sai yace wa minha arba'atul hurum yake cikin watanni goma sha hudu din nan biyu din nan akwai wata hudu watanni na haram na alfarma na wanda aka haramta zubar da jini a ciki shine arba'atun minhum bi ismin wahid wato akwai hudu daga cikinsu wanda sunansu ɗaya akwai aliyu amirul mu'minin sai abu aliyu alhassan sai aliyu bin musa sai aliyu bin muhammad wanda sunansu ya zo sun hudu ali ali ali ali dinnan su ne arba'atun hurum su ne watanni hudu masu alfarman nan da ya haramta a ci mutuncin wani a cikinsu a menene a zub da jini a menene kuma mun san watanni masu alfarma arba'atun hurum su ne zulqa'ada zulhijja sai almuharram sai rajab to su kuma su ne wanda sunansu ali ali ali ali sune arba'atul hurum waftarau ala abi al-hasan al-askari suka kirkiro ta ƙarya suka danganta ta ga abul hasan al-askari wa iyazu billah yace fastabtu to he mu zo kwanakin mako kwanakin mako ai ne ko to ne asabar sai suka ce ismu rasulillahi ne sallallahu alaihi fa waye lahadi kinayatun an amirul mu'minin sayyidina ali wal isnain sodan ne al-isnan ai al-isnan shine litinin ko litinin ai al-isnan ai ma'anan abu biyu shine al-hasan wal husain as-sulasa talata ai daga salafa ne Shi ali bin al-hasanai husain wa muhammad bin ali wa ja'far bin muhammad sai al-arbi'a laraba ai kalman daga hudu ne ko ranan huɗu. ko ba ku gane ba yawa to su ne Musa binu Ja'far wa Ali binu Musa wa Muhammad binu Ali wa ana da shi mai magana kenan wal khamis khamis kuma daga khamsa ne yawa shine ibnai al-Hasan ibn Ali su ne ƴaƴan al-Hasan dan Ali sannan eh, wani a ah, sai eh, haka ne ko wal khamis shine ibnai al-Hasan binu Ali ƴaƴan al-Hasan dan Ali wal jumu'atu shine ibnu ibni dan ɗana to alfabi hatu gobe za mu tashi a nan mu je inda kuma abun inda kuma ya toru ya tonu game da waɗannan sunaye insha Allah ku kun ji dai tafsiri ha <laughs> <laughs> yasa idan ka kalle su a tv ka rasa da me za ka amfana rasa yan gidan tv suna samun kudin su kai su coci ba wani abin da za ka ɗauka akwai ne abin da ya kare ka a nan a alwala akwai ne abin da ya kare ka a haji a zamantakewa a ciniki babu su dai kawai ka rayu iya rayuwanka idan ka so sayyidina ali da hussein da waɗannan limaman ba ka da bukatan kai wani abu na ibada sun ishe ka kawai ka so su kawai ka rayu kawai ka so su ka mutu kana son su kar ma ka yi komai na ibada su ya ɗauke maka komai Allah rufa mana asiri fana allahumma wa bihamdika ta an Allah ila Allah anta amin